Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci Muhammad Hafiz Baballe tare da Babi Yakubu Makeri muke farin cikin sake kasancewa tare da ku. Yau Litinin biyu ga watan Agusta na shekarar 2021. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa a jihar Plateau Najeriya akalla mutane kusan tara ne suka rasa rayukansu a wata arangama tsakanin fulani da yayan kabilar irigwe masana kiwon lafiya a najeriya sun yi kira da jama'a da su karbi allurar rigakafin coronavirus yayin da ƙasa amurka ta tallafa wa ƙasar da allurai sama da miliyan hudu kamar kowace ranar litinin da sani shu'aibu fashi yana tafa da rahoto na musamman bayan nan kuma muna tafa da labaran wasanni daga najeriya to amma kafin nan ga baba da labaran duniya Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Shugaban Afghanistan Ashraf Ghani ya sanar a yau litinin cewa a ƙarshe ya samu dabaru da zai yaki da kungiyar taliban a faɗin ƙasar bayan da gwamnatinsa ta sha sukar cewa ba ta da dabarun yaki a watanni uku da suka gabata an bindigan da ya sai nasarar kwace yankuna da dama lamarin da ya zo cikin bazata ciki har da wasu muhimman iyakokin ƙasa da ƙasa yayin da sojojin ƙasashen waje ke janyewa daga ƙasar ina son ku sani cewa mun shirya dabaru masu inganci da za su kai mu ga samun lafiya tsakanin watanni shida kana an riga an fara aiwatar da shirin shugaba gani yana faɗa a wani jawabinsa ga zama haɗin gwiwar majalisar dokokin afghanistan wannan ne dai karin farko tun lokacin da aka sanar da janyewar gani ya fito ya yi jawabi ga majalisar dokoki Ƙasar najeriya ta fada cikin karuwan cututtukan kwalera a cikin 'yan makonnin nan musamman arewacin ƙasar kana cutar tana kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwan covid-19 a cikin makonni biyu da suka shuɗe mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnowar cutar in ji dr bashir lawal muhammad babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar kano kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na jihar kano da ke zama cibiyar kasuwanci a arewacin najeriya in ji reuters ya ce lokacin damuna na kara dagula al'amura yayin da kuma rashin tsaro a arewa inda yaƙi da hukumomi ke yi da kungiyar 'yan ta'adda da 'yan bindiga ke kawo wa hukumomin cikas wurin dakile yaduwar cutar jihohi 22 cikin 36 na kasar da ma birnin tarayya sun samu labari da ake zaton kwalara ce a cewar cibiyar yaki da cututtuka masu yaɗo ta najeriya wato ncdc wannan cutar da gurɓataccen ruwa ke haddasawa na iya yin kisa cikin sa'o'i kalilan idan ba a yi jinyarsa ba sanatocin amurka sun gabatar da wani shiri na bai daya na dala tiriliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin kasar da suka lalace kana faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a faɗin kasar an gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya lahadi da ba a saba gani ba kana 'yan majalisar za su samu damar aiwatar da gyare-gyare a kudirin mai shafi 2,700 wannan shawarar ta samo asali ne daga tattaunawar da aka kwashe makonni ana yi da ta hada da 'yan democrat da kuma republican da ma fadar white house kudirin ya hada da kashe dala biliyan 550 a sabon mataki da kuma dala biliyan 450 da aka tabbatar da shi a baya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc mutane da suka mutu a wata ambaliya a watan da ya gabata a lardin henan da ke tsakiyar china ya haura mutane 302 ya zuwa yau litinin a cewar jami'ai adadin ya ninka 99 da aka sanar a makon da ya gabata sau uku inda galibin mace-macen suka faru a babban birnin lardin zingzu a nan zangzo wani gari mai mutane miliyan goma sha biyu da ke gabar kogin yellow river mace-mace sun kai 292 ciki har da mutane goma sha hudu da suka mutu a lokacin da jirgin karkashin kasa ya yi ambaliya jumlar mutane 30 suka mutu a karkashin kasa a wurare da dama a zengzu ciki har da wuraren ajiyar motoci da kuma cikin rami kwanaki uku a watan da ya gabata ruwan sama kamar da bakin kwarya ya zuba a zinzu da ya kai ma'aunin milimita 617.1 adadin da ya kusa ruwan da yankin ya saba gani a duk shekara na ma'aunin milimita 640.8 ya kuma yi barna kana ya kawo cikas ga harkoki a birnin mai hada-hada sufuri da masana'antu a ƙarshe wani rukunin ƙungiyoyin ayyukan jin kai goma sha shida sun fitar da wata sanarwar haɗin gwiwa suna kashedi game da ƙaruwar taɓarɓarewar aikin jin kai a myanmar sakamakon yawaitar covid-19 da kuma tashin hankali da ake fama da shi a ƙasar sama da kashi 60 cikin 100 na mace-macen covid-19 a myanmar sun faru ne a cikin watan da ya gabata kadai inda adadin kamuwa da cutar ya ninka na watanni biyu da suka shuɗe sau biyu a cewar sanarwar haɗin gwiwan ta yau biyu ga watan agusta asibitoci kama daga kacin zuwa mandale da yangon suna nan rufe yayin da ma'aikatan kiwon lafiya ke fuskantar tashin hankali da barazana a cewar sanarwar sama da likitoci 400 da ma'aikatan nes nes 180 ne tun lokacin da sojojin kasar suka yi juyin mulki a ranar 1 ga watan Fabrairu shekarar 2021 A gaida Baba Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu buɗe taskar rahotanninmu inda za mu fara da Najeriya. Wata aron gama da aka yi tsakanin Fulani da 'yan kabilar Irigwe a ƙaramar hukumar Basa da ke jihar Filato ta yi sanadin rasa rayuka kimanin tara tare da lalata dukiya mai yawa. Ga rahoton da wakiliyanmu Zainab Babaji ta aiko mana. Shugaban kungiyar raya kabilar Irigwe da ke karamar hukumar basa a nan jihar Plateau Robert Ashi ya tabbatar da mutuwar mutane hudu da kona gidaje da suka haura ɗari da sare amfanin gona a wani sabon hari a ƙarshen makon jiya. A cikin 'yan kwanakin nan dai lamarin tsaro ya kazanta a sassan ƙananan hukumomin da ke arewacin jihar Plateau. A cewar shugaban kungiyar kabilar Irigwe da ke karamar hukumar basa Robert Ashi sun kasa gane abin da ke faruwa. Daga ran mun an samu damuwa tsakaninmu da fulanin nan sun kawo mana hari sai kuma mu mun tashi muna neman mu tsare kasar mu ran saturday sun kashe mana yara guda uku nufa guda hudu daya ya rasu a asibiti gidajen da aka kone sun kai dari da wani abu yanzu ma muna kan lissafi mutanen anguwan magabaki ɗaya yanzu ba ko a gura to a yanzu nan abinci ma sun yanyanka wato gonaki kenan gonaki da sun riga su matsara da sun ka tashi abin ya dame mu yanzu wani hali ake ciki kamar su mutanen nan musamman waɗanda aka kokkone musu gidaje sun gudu hijira ba gwamnati ta tashi tsaye ta san cewa kowa yana da yancin rayuwa a Najeriya. Gwamnati ta hukunta duk wanda an same shi da damuwa. Shi ma shugaban kungiyar Meti Allah Cattle Breeders a jihar Plateau Nura Muhammad ya ce daga ranar Laraba zuwa ranar Asabar an kashe musu mutane biyar wani guda kuma ba a same shi ba. Na farko tukunmu a matsayin mu na kungiyar Meti Allah muna soka ga wannan abubuwan da suke faruwa ba ma tare da su abu ne mummuna wanda ba daidai bane a ci gaba da irin wannan zaman kamar yadda na ke samun labari cikakke ranar laraba aka kashe shanun fulani aka kashe musu yara biyar daya ba a gan shi ba har yanzu sannan mutum goma sha daya suna nan a asibiti suna da raunuka daban-daban gaskiya wannan karan gwamnati ya kamata ta tashi a tsaye ba wanda zai iya gyara wayannan abubuwan su gyaru gwamnati ne za ta taso ta haɗa kan al'ummai da jami'an tsaro da shugabannin addini addinai da shugabannin kabilu da sarakunan gargajiya da sauran masu fada a jiya jihar duk a zauna a zo a duba me matsalar yaya za a gyara ta. A wata sanarwa da rundunar dakarun da ke wanzar da zaman lafiya a jihar Plateau ta aike wa manema labarai da ke da sanya hannun kakakinta Manjo Ishaku Takwa. Rundunar ta ce ta yi namijin kokari wajen hana abin da ta ce mummunan taho mu gama tsakanin matasan Irigwe da Fulani a yankin rafin Bauna da Ijebu Miyango da ke kara karamar hukumar ta basa. Sanarwar ta ce wasu Fulani sun samu raunuka sannan wasu gidaje a Ijebi Miyango an ƙona su kurmus. Sanarwar ta kara da cewa kwamandan rundunar haɗin gwiwa ta Operation Safe Haven wanda shine kwamandan runduna ta uku da ke Jos Manjo Janar Ibrahim Sallau Ali ya gargaɗi masu ruwa da tsaki a ɓangarorin Fulani da Irigwe da su ja kunnen matasansu da su ƙaurace wa ɗaukan doka a hannunsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab, duk da yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa ke yi, masana kiwon lafiya sun kawar da fargaba tare da bayyana muhimmancin karɓar rigakafin cutar coronavirus. A daidai lokacin da gwamnatin Najeriya ta karɓi gudunmuwar rigakafin cutar sama da miliyan hudu daga gwamnatin Amurka. Wakiliyar Halima Abdurrauf ta aiko mana da ƙarin bayani. Gwamnatin Najeriya di ta karɓi wannan kashin gudunmuwar allurar rigakafin cutar corona virus, nau'in mudana sama da miliyan hudu ƙarƙashin shirin COVAX daga gwamnatin Amurka ne a yau Litinin zuwa ga cibiyar sanyi na ajiyar rigakafi da ke kan titin zuwa filin tashi da saukar jiragen saman da Azikwe da ke birnin tarayya Abuja. A yin amsa tambayoyin manema labarai a cibiyar ajiyar rigakafin shugaban hukumar lafiya a matakin farko Dr. Faisal Sha'ib ya ce ce za a fara ba waɗanda ba su karɓi rigakafin ba a baya. Kuma ya buƙaci waɗanda suka karɓi nauyin AstraZeneca su dakaci karɓar karo na biyu da za su shigo nan ba da jimawa ba cikin ƙasar. For those who have taken the first dose of uh, AstraZeneca, are expecting within the next week or so additional consignment of uh, AstraZeneca vaccine uh, that we will give as second doses. So there's a protocol that uh, is globally accepted that uh, even with the receipt of the vaccine that the regulatory uh, authority in Nigeria, which is NAFDAC, has to certify that uh, these vaccines meet uh, our standards in Nigeria before the vaccines will be given to Nigerians. Tsohon shugaban hukumar NCDC Farfesa Abdulsalam na cdi ya yi karin bayani akan mahimmancin karɓar rigakafi nau'in Moderna. Dole ne mu yi dan murna cewa mun sami wani alluran rigakafin sun shigo kasar mu domin da a ce wai ga alloba ta budo abin da kirjinta za su zo ta adabe mu kuma a ce gashi ba mu da alluran rigakafin yaki da wannan ciwo. Amma tun da yanzu an samu dole ne mu mai da himma mu tabbatar cewa mun samu mun babba mutanen Najeriya wannan alluran rigakafin kafin ya expire ko kuma ya lalace. Gaskiya ne alluran mai sanyi to in babu da irin wannan babban wahala ne amma yanzu sun canza kamar requirements din su cewa ana iya ajiye ta a deep freezer irin namu na gida. Don aka ajiye shi a deep freezer kuma aka tabbatar cewa akwai lantarki babu eh, ɗauke wuta da sauransu. Alluran rigakafin yana iya ya zama yana da mahimmanci har eh, lokacin expire sa Kafin wannan vaccine din tabbatar na shigo kasar Najeriya masanatar NAFDA sun riga sun jarraba vaccine ta Moderna kuma su lafi. saboda haka ba sai an jira an ɗebi wannan an je an sake gwaji ba saboda haka mun shiga shaki na uku na wannan annoban wato third wave saboda haka mu shawarar mu shine kada ma wani ya ya jira wannan kwaye shigo shi kafin allurar rigakafin ko batun yajin aiki da likitoci masu neman kwarewa suka shiga zai yi mummunar tasiri ga aikin bada rigakafin Dr. Sabo Ahmad ya ce kungiyar likitoci ta Najeriya Najeriya wanda suke kan hanyar neman kwarewa tana da karfi da tasiri a Najeriya kuma su ne likitocin da ka fi samu a asibiti in ka je da matsala. Su shiga yajin aiki su babban barazana ne ga harkar lafiya a Najeriya. Wannan babban barazana ne gaskiya. Na biyu kuma shine eh, a wannan gaba da ake ta fama da yaduwar kwayar cutar COVID-19 musamman ma rikidaddiyar da tafi saurin yaduwa wato Delta variant ya zama babban abin barazana barazana kuma dole ne duk mai hankali ya san cewa muna kan wani gaba mai haɗari. Idan ana iya tunawa, Najeriya ta kaddamar da aikin ba da rigakafin cutar corona virus ga 'yan ƙasar a watan Afrilu bayan karɓar kashi na farko miliyan uku da ɗigo tara na nau'in AstraZeneca da ta samu ƙarƙashin shirin tallafawa ƙasashe masu tasowa na COVAX. Lima Abdulra'uf, murya Amurka daga Abuja, Najeriya. A gaida Halima Abdulra'uf, yanzu kuma ga Sani Shu'aibu Malam Fashi da rahoto na musamman. A Najeriya, babban kotun da ke zamanta birnin Kaduna da ke arewacin kasar ta sallami jagoran mabiya shi'a Sheikh Ibrahim Azazzagi da matarsa. A shari'ar da ta ɗauki shekaru uku ana yi bisa tuhumarsu da laifin tada tarzoma da kisan kai, laifin da malam ya musanta. Da yake yanke hukunci, alkalin kotun mai shari'a Gideon Kuraba ya amince da muradin da lauyan waɗanda ake ƙara ya gabatar na cewa babu wata hujja a ƙarar da aka shigarwa da kotun. Take malam da iyalinsa suka fito daga kotun suka shiga mota kai tsaye zuwa gyalle su a can birnin zazzau cikin annashuwa inda dubban mabiya shi'a suka yi ta rera waƙoƙi na murna da sakamakon shari'a da kotu ta yanke. Kafin su bar kotun, ɗaya daga cikin lauyoyin da ke kare a zazzagi ya yi jawabi ga manema labarai akan hukuncin da kotun ta yanke. The court ruled that the charge ought not to be in the first place. You cannot arraign a man for an offense that was allegedly committed as at the time said crime was not an offense. Tuhumar da ake yi wa malam da matarsa da aikatawa ya auku ne a lokacin da babu wata dokar da ta haramta yin haka. ya kuma yadda cewa gwamnatin jihar kaduna na da ikon yin doka to amma ba za ta yi tasiri ba wajen hukunta malam domin a shekara ta 2017 ne aka yi wannan doka alhali kuwa laifin da ake zargin malam da aikatawa ya auku ne a cikin shekara ta 2015 shin ko lauyan da ke kare gwamnati ya gamsu da hukuncin da kotu ta yanke barisa dari bayero ɗaya ne daga cikin lauyoyin da ke kare gwamnati ga abin da ce wannan dai mun bi kotu sai kotu ta fita hukunci ta ce duk shirin da muka kawo a gaban kotu ba ta gamsu da su ba kuma sai ta sallami mala ta ce ba ta sallame shi kwata kwata ba ne ta sallame shi a kan wannan shirin da muka kawo da ba ta gamsu da su ba mu dai abu bai mana ba shirin da muka kawo a shirin da inganta su waɗanda shi mutane da suka suna abu a gaban su kuma waɗansu ma har da su aka yi wannan nuna na ranar da aka ce a yi karo da sojoji da su mutanen mala eh, to ba mu gamsu ba kuma muna mu za mu ɗaukaka kara nan ba da rufe ba muna samun takardar kotu na hukuncin da shi mai shari'a ya bada za mu nufi kotu daga ba tunda wannan kotu ne na farko. To ko yaya almajiran malam suke ji ko za su ce game da wannan hukunci na kotu? Shugaban 'yan shiya na jihar Kaduna a Sheikh Al-Tirmizi ya amsa wannan fatarwa. Sunana Ali Umar wanda aka sani Tirmizi. To alhamdulillah gaskiya mun ji daɗi mun farin ciki mun yi murna dangane da nasarar da muka ci bayan duk abin da ya faru da su malam inda aka je gidansa suka ɗauke suka kai shi wajen su suka tsare shi duk da cikin rashin lafiya muka kai kotu a kotu ta bamu ainihin nasara ta ce mu ne an zalunci malam a biya shi haƙƙi na tsare shi da aka yi suka ƙi suka dawo da shi kotunan kaduna suka sa mashi wato tumomi wanda na ba gaira ba dalili amma kuma alhamdulillah a kotu ta wanke shi sarai ta ce ba shi da laifi wannan alalaki ka ba karamin nasara bane kuma ba karamin darasi bane a ga al'umma cewa lalle komin nisan jifa ƙasa za ta kuma gaskiya za ta bayyana kotun ta yi zama sau ashirin da bakwai game da wannan kara matakan tsaro ake ɗauka masu tsauri a duk ranar da za ta zamanta hakan ya shafi 'yan kasuwa da masu fafutukar bidar ya su kan hanyar da ke zuwa babban kotun shin komi za su ce game da kawo ƙarshen shari'ar nan ta 'yan shiya sunana ibrahim umar a gaskiya in ada wannan shari'a mu ana kuntata mana tsakani da allah saboda inda muke sana'a ana toshe wurin gaba daya sai a ki ba mu mutane masu wuce a ki bar mu ma mu sana'a mu sai wurin karfe uku ko hudu kafin a bude hanya amma yanzu tun da kawo karshen shari'a nan mun ji daɗi allah ya sa kada a ƙara samun matsala irin wannan mu yanzu mun samu sauki duk da dai daga karshe karshen al'amarin jami'an tsaro suna barin yan kasuwa su fito su danyi yi walwala ana shari'ar in ma za a ɗaukaka ko za a ci gaba da ita to ba a kan nan ba a kai wani wuri saboda me saboda mu muke shan wahala duk ran da aka ce za a shari'ar nan to ranar ba ma neman abinci tsakani da Allah komai tsayawa yake sai an gama ko an gama ma jama'an tsaro ba sa barin mutane su yi walwala saboda magoya bayan shi wannan malami suna iya fitowa su yi zanga-zanga sunana yusuf ibrahim kudan dan jarida a yaɗa labarai ta ait da kuma repawa kaduna babu shakka a duk ranar da aka ce gobe ne shari'an nan ta shekaru na kanji gaba daya kamar dai damuwa a tattare saboda a ranar babu shakka babu sakewa na farko tun daga ofis mu karshen ta har zuwa kotuna a ƙasa zani karshen ta kuma a ƙasa za mu dawo sannan kuma za mu je wannan kotu tun safe a baya muna zuwa tun karfe bakwai muke zuwa wannan gurin hmm. ba mu ma san wani lokaci za a gama ba wani lokacin za a gama mun kai karfe biyar ko shida na yamma so babu shakka wannan yakan ta tayar min da hankali duk ran da za a yi wannan zaman kotun ni kan kaina na yi matukar farin ciki da hakan A wani labari na shari'a a Najeriya, babbar kotun Abuja ta yi zamanta a birnin Abuja ba tare da sauraren karar da aka shigar mata ba na cin amanar ƙasa da ake zargin madugun 'yan awarin Biafra Namdi Kano, sabili da shi Namdi Kano bai bayyana a gaban kotun ba. saboda haka alkalin kotun mai shari'a fatima inyako ta ɗage zaman sauraron karar har sai ranar 21 ga watan goma wato oktoba dududu dai kafofin yada labarai goma ne kadai aka ba wa izinin shiga harabar kotun al'amarin da ke nuna nauyin wannan shari'ar su kansu wakilan waɗannan kafofin yada labarai ɗin da suka shiga harabar ba ba su izinin shiga ɗakin da ake wannan shari'a ba a saboda haka da kotun ta tashi babban jigon ohaneze kungiyar wato kabilar ibo mai fafutukar balliya kuma tsohon gwamnan jihar anambra dr Meka ya bayyana wa manema labarai rashin jin daɗin su game da abubuwan da suka faru We waited for three hours before the judge came And thank you. ya ce sai da muka shafe awa uku muna zaman jiran alkalin kotun kafin ta shigo kuma ba mu ga ɗanmu mazi nam kanu ba da aka sato shi daga ƙasar kenya gaskiya ba mu ji daɗi ba wani jigo kuma lauyan ohaneze barista raf nwa zurike shi ma takaici ya bayyana game da abubuwan da suka faru We did not see Mazin Nnamdi Kanu. We only heard that he was brought back. Nobody has seen him. Ya ce ba mu ga Mazi Nnamdi Kanu ba. Mu dai mun san cewa an dawo da shi amma babu wanda ya gan shi da ido. Nnamdi dan Ohaneze ne. Kuma ta kowane hanya aka dawo da shi gida daga kanya kamata ya yi a kawo shi kotu. To amma ba a kawo shi ba. Sabili da wasu dalilai kamar yadda suka ce. A takaice zan faɗa muku. Hukumar 'yan sandar farar hula wato DSS ta ce wai bata sami motar da za ta kawo shi kotun ba ne. Saboda haka kotu ta ɗage zamanta domin rashin bayyanar wanda ake zargi kuma ba a yin shari'a sai da wanda ake zargi yana cikin kotu. Wani abin da nake son ku sani in ji lauya Raf. Ana ɗaukar Nnamdi Kano tamkar mai laifi alhali kuwa shi wannan zargi ne ake yi masa sai radda kotu ta tabbatar da laifin da ake masa kafin a kira shi a mai laifi saboda haka kamata ya yi a kai shi kurkuku a ci gaba da tsare shi ba wai a tsare shi a hukumar 'yan sandan farka wato dss ba sani shabi malumfashi murya amurka daga katsina a najeriya a gaida sani kafin mu je ga shirinmu na gaba takata da wannan faifai yanzu kuma ga shiri na gaba. Wasanni a takaice. Kasashen Najeriya da Ghana sun sami lashe lambobinsu na farko a gasar wasannin Olympics da ake gudanarwa a birnin Tokyo na kasar Japan. Duk da yake dai kasashen ba su kai ga rika lamba ko ɗaya a gasar baya zuwa yanzu. ma sun sami tabbacin samun kyautar kore ta zinari ko ta azurfa a yayin da wasu daga cikin 'yan wasan su suka sami kaiwa wasannin karshe yan najeriya blessings oboro dudu ta sami kaiwa matakin wasan karshe ta gasar kokawar zamani ta mata 'yan ajin nauyin kilogram 68 bayan da ta yi galaba a karawar kusa da ta karshe da 'yar kasar mongolia batsetse sorozon bold duk da kalubale da kuma koma bayan da tawagar najeriya ta fuskanta a gasar ta olympics da suka hada da dakatar da wasu 'yan wasa da korar wasu da kuma raunuka da wasu suka je to amma tauraruwar blessing yar shekaru 32 ta haska sosai a bangaren kokawar kawo yanzu blessing za ta fafata ne da yar kasar amurka tamira mariana a wasan karshe ta gasar wanda zai tantance irin lambar da za ta samu ita kuwa kasar ghana ta sami nata tabbacin lashe lambar ne ta hanyar dan dambenta samuel taki wanda ya sami kaiwa matakin kusa da na karshe a bangaren dambe na masu tasowa taki ya yi nasarar doke dan kasar colombia david seba a karawar matakin kwata final wanda ya baiwa kasar ta ghana tabbacin samun lambar olympics ta farko a cikin shekaru 29 a bangaren kwallon kafar mata ta gasar ta olympics kuwa kasar Kanada ta sami kaiwa a wasan karshe ta gasar bayan da ta doke amurka da ci da nema a wasan kusa da na karshe wannan ne dai karo na biyu a jere da amurka da ta taba zama zakarar duniya a gasar ta kasa a mafarkinta na fafata wasan karshe ta gasar olympics kanada za ta fafata ne a wasan karshe ta gasar ta kwallon kafa da kasar Sweden wadda ya ma ta nasarar doke Australia da ci daya da nema a wasan kusa da ta karshe. A halin da ake ciki kuma kasar China ta haya saman jadawalin yawan lashe lambobi a gasar ta Olympics inda kawo yanzu take da adadin lambobi 62 da suka kunshi zinari 29 azurfa 17 da tagulla 16 duk da yake dai kasar amurka ce yake da mafi yawan lambobi har 64 kawo yanzu to amma kuma ita ce ta biyu a jadawalin kasancewar an fita yawan lambobin zinare da kawo yanzu ta sami lashe zinarin 22 azurfa 25 da kuma tagulla 17 mai karbar bakuncin gasar wato japan ce ta uku da lambobi 33 daidai da kasar australia to amma kuma japan din tana da zinare 17 azurfa 6 da tagulla 10 yayin da australia take ta hudu da zinare 14 da azurfa 4 da kuma tagulla 15 a ingila kuma a yayin da ake ci gaba da raɗe raɗen yiwuwar sauya shekar dan wasan kungiyar tottenham harry kane dan wasan bai koma filin atisayen kungiyar ba a yau litinin kamar yadda aka tsara an tsara za a yi wa ken gwajin cutar coronavirus a yau litinin kafin soma atisayen a gobe talata to amma kuma dan wasan bai dawo ba bayan hutun makonni uku da a ciki ya buga wa kasarsa wasa a gasar cin kofin kasashen turai wato euro kungiyar ta tottenham ba ta yi wani bayani akan yanayin da ake ciki ba murtala faruk sanyin na muryar amurka abuja najeriya to a gaida murtala yanzu kuma sai labarai a takaice to baban da a takaice shugaban afghanistan ashraf ghani ya sanar a yau litinin cewa a ƙarshe ya samu dabaru da zai yaki da ƙungiyar taliban a faɗin ƙasar bayan da gwamnatin sa ta sha suka cewa ba ta da dabarun yaki a watanni uku da suka gabata an bindigan da ya sai nasarar kwace yankuna da dama lamarin da ya zo cikin bazata ciki har da wasu muhimman iyakokin ƙasa da ƙasa yayin da sojojin ƙasashen waje ke janyewa daga ƙasar ina son ku sani cewa mun shirya dabaru masu inganci da za su kai mu ga samun lafiya tsakanin watanni shida kana an riga an fara aiwatar da shirin shugaba gani yana fada a wani jawabinsa ga zama haɗin gwiwar majalisar dokokin afghanistan Ƙasar Najeriya ta fada cikin karuwan cututtukan kwalera a cikin 'yan makonnin nan musamman arewacin ƙasar kana cutar tana kara matsalolin lafiyar jama'a da daman can suke fama da karuwan covid-19 a cikin makonni biyu da suka shuɗe mun samu sabbin kamuwa da kuma sake kunnuwar cutar in ji dr bashir lawal muhammad babban likitan cututtuka masu yaɗo na jihar kano kana mataimakin daraktan kiwon lafiyar jama'a na jihar kano da ke zama cibiyar kasuwanci arewacin najeriya in ji reuters a ƙarshe sadautocin amurka sun gabatar da wani shiri na bai ɗaya na dala tiriliyan guda da za a kashe wurin gyaran hanyoyi da gadojin ƙasar da suka lalace kana faɗaɗa hanyar sadarwar yanar gizo a faɗin ƙasar an gabatar da wannan shirin ne a wata zaman majalisa a jiya lahadi da ba a saba gani ba kana 'yan majalisa za su samu daman aiwatar da gyare-gyare a kudurin mai shafi 2,700 tun masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a cikin jerin shirin namu na yau sai kuma gobe da safe idan allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon najeriya nijar kamar da chadi wato karfe 5 kenan agogon gmt da ghana yanzu a madadin baba yakub makeri da ya taya ni gabatar da shirin da jule lathers gresham da ta bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu ni muhammad hafiz baballe da na shirya kuma na gabatar nake cewa huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc